وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين باي حكا السلام عليكم ورحمة الله بركة مدسة دعا أولا يمتينا litinin 24 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida miladiya jiya mun tuke a ƙarshen suratu tauba yau kuma za mu karanta tambayoyi sannan bayan mun karanta tambayoyi sai in yi muku bayani daga ƙarshe in mun kammala karatun tambayoyi mai tambaya ta farko yana cewa tahiyatul masjid ya halatta a yi tahiyatul masjid a lokacin da aka hana yin nafila akwai lokuta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana yin nafila bayan sallar asuba har ya zuwa ketowar rana da kuma bayan sallar la'asar har ya zuwa faduwarta da kuma lokacin da rana ta take tsakiya to idan mutum ya shiga masallaci a ɗaya daga cikin waɗannan lokuta waɗanda ake kira auqatul karaha lokuta na karhancin yin nafila wannan baya hana yayi nafila in ta zanto cikin nafilfilin da ake kira zawatul asbab akwai nafilfili da ake kira zawatul asbab waɗanda suke da wani sababi da ya haifar da su suke da wani dalili da ya sa ake yin su tahiyatul masjid na ciki tunda hadisin Abu Qatada al-Ansari da ke cikin Sahih Bukhari ya nuna cewa idan ka shiga masallaci kada ka zauna har sai kayi sallar nafila raka'a biyu kalmar idan ka shiga masallaci kaga idan baka shiga ba wannan nafilar ba ta kanka shigarka shine sababin yinta to don nafila da ke cikin nafilfilin da ake kira zawatul asbab mutum yana da dama ya yi su koda a lokaci ne na karhanci koda bayan la'asar ne koda bayan asubahi ne kafin rana ta hudo koda lokacin da rana ta take tsakiya ne waɗansu malamai sun yi tawakkufi ne a lokuta guda biyu kamar lokacin da rana take dab da ta fito da kuma lokacin da take dab da ta faɗi tunda a nan bayan manzan Allah ya ce kada ku yi sai ya kawo sababi ya ce domin a lokacin da take hudowa ko take faɗuwa tana kunno kai ne a tsakanin kahonnin shaidan guda biyu to a lokacin waɗanda suke bautar rana suke faɗuwa su yi mata sujada to sai manzan Allah ya hana nafila a irin wannan lokaci to sai waɗansu suke ganin in lokaci ya zanto dab da faɗuwar rana ko dab da fitowarta to wannan karhanci din yakan tsananta masu irin wannan fahimta suna ganin ko da zawatul asbab ce mutum ba zai yi ba ina fatan kun fahimta amma dai malaman da suka ɗauki zawatul asbab suka ce wannan tunda suna da sababin da ya haifar da su shikenan hadisin da ya nuna ayi tahiyatul masjid bai ci karo da hadisin karhancin nafila ba dan wancan yana magana ne akan annawafil almutlaqa wannan kuma yana magana akan nafilatin zata sabab wata nafila wanda take da wani sababi nata wanda ba musulmi bai dai gina masallaci za a iya yin sallah a ciki za a iya yin sallah a ciki kai mai sallah a cikin masallaci babban abin da ake so wanda zai maka sallah din musulmi ne cikakke ya iya sallah yana da ilimi ahlus sunna tsayayye shikenan magana ta kare wanda ya gina masallaci in ya gina da dukiyar da bata halatta ba wannan baya kawo cikas wajen karɓuwar sallar masallata a cikin masallacin amma shi ne zai samu cikas wajen ya samu lada don dukiya idan ta zanto ba ta halal ba ce sai zanto baya da lada a wajen ubangiji ko kuma dukiya ta halal amma shi ya gina bisa ga mummunan niyya to kuma kaga niyya ai tana da tasiri wajen karbar ayyuka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa yaya hukuncin mutumin da zai gina gidaje na haya amma sai ya sanya waɗanda ba musulmi ba a ciki a matsayin 'yan haya ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ka sanya waɗanda ba musulmi ba a gidajenka su zama 'yan haya ya halatta ka ɗauke su motar a cikin mota suna fasinja kai kana direba ya halatta ka sayar musu wani kaya na bukata kamar yadda ya halatta kai ma ka saya a wajensu su ya halatta ka zauna a gidan su haya irin yadda ya halatta su masu zauna a gidan ka haya zama na gida kadai dan mutum ba musulmi bane ba babu wani abu na haramci sai in ka kalli wani dalili kuma na daban kamar misali an zo neman haya a wajen ka a wuri wanda yake fuska ce ta kasuwanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kuma akwai gasa ta fuskar tattalin arzikin kasa a tsakaninmu da su to a nan gurin ya kamata ka fifita dan uwanka musulmi akan wanda ba musulmi ba ko kuma a'a wannan wanda ba musulmi ba idan ya karbi gidanka haya zai rika gayyato yan uwansa suna ibadar su irin wadda take cikin addinin su ka san za su yi amfani da gidan wajen yin haka to anan kam haramun ne ka bashi gidanka haya da wannan manufa ko ka bashi haya ba da wannan manufa ba in ya zo yana yi ya zama wajibi ka tashe shi ko kuma ya daina ka ce ni gidana na baka ne bisa ga dalili na zama na yau da gobe ban baka shi ba bisa ga dalili na mayar da shi ɗakin ibada idan ka mayar da shi ɗakin ibada to wannan ya ci karo da koyarwar addini na ba zan yarda ba tunda Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan da haka waɗannan ababen su za a lura da su amma dan wanda ba musulmi ba ya zauna a gidanka haya ya zauna a shagon ka haya wannan ba laifi bane kamar yadda kai ma in ka zauna a gidan sahaya ka zauna a shagon sahaya wannan ba laifi bane amma ba shi shi ya mayar da shi wajen yada addinin sa to wannan shine abin da zai zama laifi mutum da ya kisan kai bisa ga kuskure zai yi kafara ta azumi sittin to a madadin wannan kafara zai iya ciyar da miskini sittin ba sai ya yi azumi sittin ba a'a ba a bashi zaɓi ba a kafara ta kisan kai kafarar kisan kai ko ka yantar da bawa in ba ka da ikon yantar da bawa azumi na wata biyu amma babu zaɓi na cewa ka ciyar da ne haka aya ta nuna faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima to kaga anan gurin wannan azumi na wata biyu a jere shi kadai ne amma ba za a ce kuma ka ciyar da miskini sittin ba ana ciyar da miskini sittin ne a babin kafara a wurin wanda game da wanda ya sadu da matarsa da rana cikin wata ramadan to kaga sa ko dai yantar da bawa mummuni ko ya yi azumi sittin ko kuma ya ce da miskini sittin farko yantar da bawa mamuni in ba zai iya yi ba saboda baya da bawa a hannunsa ko baya da kuɗin da zai sai bawa to sai ne sai ya je zuwa ga azumi sittin idan ba zai iya yin azumi sittin ba saboda rauni ko rashin lafiya ko tsufa to sai ya cirata daga nan gurin ya koma zuwa ga ciyar da miskini sittin haka kuma a kafara ta zihari mutumin da ya yi wa matarsa zihari to shi ma farkon abin da zai fara yi yantar da bawa mummuni idan ba zai iya yi ba azumi na wata biyu a jere in ba zai iya ba sannan ya ce da miskini sittin ku gane waɗannan al'amura guda uku sai in ka kasa yin na farkon sannan ka je na biyu sai ka kasa yin na biyu sannan ka je na uku ba wai an ba da zaɓi ba ne ko wannan ko wannan ko wannan a'a sai ka kasa kaza sannan kaza sai ka kasa kaza sannan kaza domin mutumin da ya sadu da iyalinsa da rana cikin wata ramadana a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisin bukhari ya nuna manzan Allah ya tambaye shi zaka yantar da baiwa ya yace ba ni da iko sai manzan Allah ce zaka yan azumin wata biyu a jere yace gashi na wata ɗayan ma na kasa sai da na sadu da iyali na ballanta na wata biyu a jere ba zan iya ba <laughs> manzan Allah ce zaka ce da miskini 60 yace ba ni da abin da zai ce da miskini 60 yace zauna a ya zauna sai aka kawo sadaka sai manzo Allah ya dauki kayan abincin ya bashi ce je ka ciyar da miskini sittin ya ce wa zan ciyar wanda ya fi gidana talauci in dai a tsakankanin madina ne ba gidan da ya fi gidana talauci sai manzo Allah ce je ka ciyar da iyalinka mahallu shahid cikin hadisin ya fara yi masa maganar baiwa mummuna sannan azumin wata biyu sannan kuma da ya kasa aka je zuwa ga ciyar da miskini sittin. to haka a babin zihari ma haka kace wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa zalikum tu'azuna bi wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabli an yatamassa faman lam fa it'amu 60 miskina sai in mutum ya kasa wannan sannan wancan zalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah wa lil kafirina azabun alim amma kaga a kafara ta kisan kai na kuskure to wannan abu guda biyu ne kadai yan da in ka kasa yan da bawa sai kuma wato azumin wata biyu a jere amma babu maganar ciyarwa a ciki nassin aya bai magana akan wannan ba haka hadisin manzon Allah amma waɗansu ɗin sai mutum ya kasa tuno waɗannan nassoshin lokacin da zai faɗa sai ya ɗauka yadda aka ba da dama guda uku a can to nan ma dama ce guda uku alhali ko nan biyu ce abin da yake na uku a wurin ita ce diya da mutum zai bayar ga iyalin wanda aka kashe masa dan uwa wani dan uwa ma'aikaci a kamfanin bayar da wutar lantarki ko raba wutar lantarki malam abdulhakim yake cewa maganar da kai ta kwanakin baya dangane da tashoshin wutar lantarki da gwamnatin tarayya ta yi shirin ginawa guda bakwai haka ne guda bakwai din za a gina amma akwai guda ɗaya da aka warewa arewa shida din ne duk gaba ɗaya a kudu wato a cikin magana ta na ce guda gaba ɗayan bakwai din suna kudu to shi shine mun gyara cewa a'a akwai guda ɗaya arewa wanda ake yin ta a kasar Mambila to kaga dai muna bin nauke nan <laughs> kaga akwai saura dai har yanzu in can za a yi shi da mu kuma nan saura biyar kenan tunda kudaden da duk aka dauka na jihohi ne gaba ɗaya aka je aka yi wannan da su sannan ya ce game da karfin wutar lantarkin da kai analysis cewa za a iya samarwa yana maganar megawatt dubu uku a madadin in ce megawatt dubu uku sai na ce watt dubu uku na tsallake kalmar ita waccan Allah saka masa da alfaini bisa ga wasa wannan ya ce sunana yusuf muhammad ina karatun law a university na maiduguri sai na ji mutane suna cewa karanta lauyanci haramun ne to ni abin sai ya ɗaure mun kai don haka nake neman bayani a wajen ko ka bani lokaci yanzu in same ka ko kuma ka yi a wajen karatu zan ji tunda ina zuwa wajen karatu malamai sun bada fatawar cewa karanta lo daban aiki da shi kuma daban karanta shi a matsayinsa na ilimi ka gane makirci da makidar yahudu da nasara da kasawa da ke cikin shari'arsu wannan abu ne mai kyau suna kwatanta shi da cewa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari huzaifa ibn al-yaman ya ce mutane sun kasance suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama alkhairi ya ba su labarin alkhairi ni kuma sai nake tambayar sa sharri ya faɗa mun sharri dan gudun kar in faɗa cikin sa ina fata an fahimta wato ka san sharri ba dan kai sharri ba dan ka kauce wa sharri wannan ibada ne ya halatta arabtu sharra la lisharri lakin للتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه zan san sharri dan ba dan in sharri ba sai dan in wa sharri duk wanda baya iya bambance tsakanin alkhairi da sharri to zai iya fadawa cikin sharri din wata rana yana tsammanin alkhairi ne to kaga wannan matsayin da zaka biyo dukkan wani karatu da baya da alaka da addini kenan to ballantana a karatuttuka da ba su da alaka da addini ina nufin wanda ba tauhidi ba ba tafsiri ba ba hadisi ba ba kawai dan ba su zama suna da alaka da addini ba kuma sun zama sharri akwai waɗanda suke da amfani akwai kuma waɗanda suke amfanin akwai sarkin sharri a ciki to muƙaddara mai sharrin wanda babu amfanin kansa mutum ya san shi dan ya kauce masa ba dan ya yi shi ba ya halatta manzo Allah ya sa waɗansu daga cikin sahabbai sun koyi yaren yahudawa dan su kubuta daga su a lokacinsa ina fata an fahimta to don saboda haka malamai suka bada fatawar halaccin karanta shi in za ka yi amfani da shi a babin bayar da kariya ga dukkan wata mas'ala ta gaskiya wani abu na gaskiya da ya shafi wani ya shafi wance ko ya shafi su wani, ta yadda ake buƙatar a je a yi kariya a ba su wannan kariyar ya halatta tunda a babi na zuwa kotu akwai babin wakilci wanda a nan ne lauya ke shiga akwai mutumin da yake da gaskiya amma bai saba zuwa kotu ba in yaje sai kotu ta yi masa kwarjini yana da gaskiya amma sai ya kasa bayanin gaskiyarsa ɗayan kuma makaryaci ne amma gogagge ne zai iya tsayawa ya murje idansa ya yi karya ya yi kukan karya a bashi gaskiya wannan tun lokacin annabi an samu haka yakan ce akan samu ni mutum ne dan adam in ji manzo Allah ya ce inna ma ana basharun mislukum an saka matan sau nakan manta irin da kuke mantawa mutum ne dan uwanku ta iya yi wa mutum biyu su zo suna rikici a wajena daya daga ciki ya fi daɗin baki amma ya da gaskiya ɗaya daga ciki shine mai gaskiya amma ya da daɗin baki ni kuma zan gina hukunci ne tunda ban san gaiba ba akan abin da ya bayyana gare ni abin da ya bayyana a fili wane yayi bayani wane ya kasa bayani da haka san dauki gaskiya in baiwa wanda ya mai bayani in hana wanda ya kasa bayani yace to duk wanda na dauki haƙƙin dan uwansa na bashi dan dadin bakinsa kar ya dauka dan nayi haka wannan ya halatta masa ya ci ya tabbatar wuta ce na dauka na bashi yake ci ina fatan kun fahimta dan shi alkali yana aiki ne da abin da ya bayyana a gare shi a gaba wani ya yi ƙarya an bashi haƙƙi wani ya kasa bayani an bashi to a nan gurin sai wakilci ya zo kana da gaskiya amma ba za ka iya bayanin kanka ba a kotu a gaban alkali sai ka wakilta lauya sai ya je ya tsaya maka ya tsare matsalarka ta gaskiya ya kafa hujja da bayananka da dalilanka a madadinka idan yayi kyauta sadaka fi sabilillah yayi idan kuka yi jinga ka bashi lada da sa na wannan tsayawar da ya maka kuma yayi wakilci ne to idan ka karanta lo dan kai wannan ba yadda za ka daure gindi ga wanda yake makaryaci sai wanda yake mai gaskiya ka je ka kare shi wannan ya halatta abinda ka kuma ka ci halatta amma idan ka je ka kare makaryaci ka ɗaure masa gindi to wannan ka tabbatar da abin da ka ci ci haramu wannan shine abin da za ka kalla hmm? yawwa kamar yadda ubangiji ta Allah da cikin suratul nisa ce wala kullul kha'inina khasima kar ka zama mai bada kariya ga maha'inta cewa kar ka zanto mai bada kariya ga maha'inta wannan ya nuna ka zama mai bada kariya ga mai masu gaskiya kenan shine mahallin shahidin cikin ayar don haka manyan malamai na addinin musulunci kamar kwamitin fatawa na manyan malamai a ƙasar saudiya suka ba da halittin karatun lo idan mutum zai yi da wannan manufar da na ambata haka almujamma ilfiqihi da ke karkashin kungiyar oic suka ba da fatawa akan halittin kuma don haka kuma almujamma ilfiqihi da ke karkashin jami'a ta al-azhar university suka bada fatawa akan nan sama shekaru 30 baya duk waɗannan fatawoyi sun riga sun wuce a baya malamai sun karanci abin sun yi bayani akai wannan yake cewa akwai yaya ta wadda nake zaune a wajenta ta taimaka min kwarai ta fannin ilimi na musamman ilimin addinin musulunci kuma tana da kokari da riko da addini amma abin takaici da bakin ciki gashi yanzu kuma za ta auri wani kirista ana shirye-shiryen za a yi auren nan zuwa watan disamba mai zuwa kuma ni tana yin mun kwarjini ta yadda ba zan iya zuwa in hana ta ba don kasa nake da ita ita ce babba da ni sannan kuma waɗansu ma daga cikin dangi ba za su iya mata magana ba saboda mai arziki ce da haka shi yake roƙon mu a nan gurin mu taimaka da addu'a Allah ya rushe wannan aure kar auren yi baya da haka ya kamata kai karfin hali ka faɗa mata don haramun ne mace mummuna ta auri mutumin da ba musulmi ba ko kirista ko ba yahude ko ba maguje ko ma wani irin addini ke yi idan ma kina tare da wanda yake ba musulmi ba sai a musulmi din kansa sai ya fita daga musulunci wannan na iya bayuwa zuwa ga mutuwar aurenku to ballantana kuma a ce aslan dama za ki aure shi ba musulmi ba inda bai halatta ba don ubangiji ala ya riga ya haramta ya haramta a cikin littafinsa mai girma wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aurawa mushrikai ƴaƴanku da kuke wa wakilci hatta yu'minu har sai sun yi imani kalmar almusrikun anan gudan ta shafi hatta alyahud wa nasara kamar yadda na faɗa muku cikin tafsiri lokacin da muka karanta wa qalat alyahud wa zayd ibn Allah wa qalat an-nasara li masih ibn Allah in ba manta ba dan haka za ku nuna mata cewa auren da za ta yi haramun ne idan ta yi ta tabbatar ba aure take ba kamar tana zama ne na fasikanci kamar tana zama na dadiro kamar tana zama na karuwa ka ko da tana da kishin addini ba za ta so ta haka ba kyakkyawan zaton da muke mata tunda ka ce tana da kishin addini wato ta jahilci hukuncin hakan ne a cikin addini shi yasa za ta yi to dan saboda haka sai ka faɗakar da ita ka sa wani ya faɗakar da ita ko ka rubuta mata in ka kasa faɗa mata kai da ita ko ka sa wani ya rubuta mata ko wani ya same ta ko waɗansu su same ta a daidai da za a faɗakar da ita tun daga nan zuwa disamba akwai sauran lokaci dan dai ta faɗaku Allah sa kuma ta gane ina son ka yi mun bayanin murji'a yaya siffansu take murji'a ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyi na 'yan bida'a da suka samo asali a ƙarshen lokacin sahabbai zuwa farkon lokacin tabi'ai kuma daga cikin mafi fitowar aƙidarsu su murji'a wato suna da aƙida ta cewa shi al'iman shine al-ma'arifa wato zuciyarka ta yadda akwai Allah ta yi imani da Allah a sanin akwai Allah a zuci shi kaɗai ne imani ko da baka faɗa da baka ba ko da baka yi kalmar shahada ba kuma ko da wato baka yi aiki ba su suna ganin da sallah da azumi da zakka da aikin haji duk ba sa cikin ɓangarori na imani kaga sun sabawa ahlus sunna wal jama'a ina fata an fahimta da haka dai wannan su ne murji'a waɗanda suke ganin matukar kana da imani a zuci dukkan aikin sako ba zai kawo maka cikas ba wajen shiga aljanna kai mummuni ne ka je kai ta shan giya ka je kai ta fasikanci ka je kai ta zina kana nan mummuni ne kamilul iman mai cikakken imani to waɗannan su ne murji'a ƙungiya ce ta 'yan bid'a ina fata an fahimta to a daura da su kuma su sai aka samu khawarij su kuma kawari suka dauka duk wanda ya zanubi shi kuma kafiri ne su wancan suna ganin duk mai zunubin ma mummune ne cikakken imani su kuma wannan suna ganin duk wanda ya zanubi shi kuma ne kafiri ne sai suka zanto waɗannan bidowoyin guda biyu kishiyoyin juna ne tsakanin murji'a da kawarij kawarij suna kafarta mai zanubi su ce wani ɗagutu ne wani kafiri ne wani ba musulmi bane ba kawai suna zaune kamar ka ba su takarda da biro su musulantar da wanda suke so su kafarta wanda suke so in wani ya wuce su ce wannan dagut kenan kafiri ne in wani kuma ya zo wanda ya dace da su su kuma su ce shi kuma mummuni ne kawari tun lokacin har sahabbai sun kafirta har sahabban annabi sun kafirta suka ce kafirai ne manzo Allah kuma ya bayyana siffar su yace galibi yara ne matasa za su rinka yin kwalkwabo shi yasa ka aske gashin ka tal ba tare da kaje aikin haji ko umara ba ba tare da wani dalili karɓar ba shari'a bid'a ce cikin bid'o'i kar ka bar gashi ya yi yawa ka zama mummuna ka gyara shi amma kar ka aske gaba ɗaya sai in ka je aikin hajji ne ko umara saboda muhalliki na rusa kuma muqassirina sai fa in mutum baya da lafiya kamar yana da amosaninka ko yaya su mata tare a kansa zai ciwon kai to sai ya aske kansa eh, amma in ba haka ba gashi a ka alama ce ta sunna shine shehu usman dan fodo yake cewa asharu fil ra's zina wa tarkuhu sunna wa halquhu bid'atun wa halatun mazmuma yace gashi aka kwalliya ne barinsa ba tare da an yi kwalkwabo ba sunna ne amma aske shi ta tas wannan bid'a ce da mummunan hali aka ce Usman ibn da ya faɗa cikin littafinsa to ahlus sunna sai suka zama a tsakiyar murji'a da kawarij su ba su zama sun kafirta kowa da zunubi ba su kuma su zanto ba sun ce dukkan wanda zai barna ya je barna zai shiga aljanna ko mun yau barnarsa a'a mai zunubi mummuni ne amma ba cikakken mummuni ba kaga sun sha bamban da kawarji da suka ce kafiri kuma sun sha bamban da murji'a da suka ce mummuni cikakke mummuni ne mai tawayayyen imani to wannan shine manhaji na wasat wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wato mazhabin ahlus sunna mazhabi ne na tsaka tsakiya ba mazhabi ne wanda ya zafafa da yawa ba irin da masu kafirta mutane a sakamakon ayyukan zunubi ba ko mazhabi ne na masu sakaci da yawa ba irin wanda suke ganin cewa wato duk irin barnar da ka ga dama ma ka je ka yi wannan kai mummuni ne cikakken imani ahlus suna ba haka suke ba wanda yayi zina za su ce mu'minun bi imanihi fatikun bi ma'siyatihi mummuni ne a irin matakin imani na shi ba dai cikakke ba haka wanda ya sha giya haka wanda ya kisan kai za su ce momini ne a irin matakin imaninsa sannan kuma fasikun bi ma'asiyati fasiki ne saboda wannan aikin zunubin da yi amma ba sa ce masa mu'minun kamilul iman sannan kuma ba sa ce masa kafirun kharijun min dini dan haka wanda ya samu tsayawa tsakatsakiya din nan shine wanda yake akan mazhabi na ahlus sunna wal jamaa wanda ya shiga mazhabin kafirta masu zunubi to ya shiga mazhabi na khawarij wanda kuma ya shiga cewa duk zunubin da mutane suka ga dama su yi wannan babu komai to wannan ya shiga mazhabi na murji'a in ma bai yi hankali ba sai ya shiga cikin gulatu sufiya su kuma gulatu sufiya waɗanda suka zurfafa cikin sufanci da ya wuce gona da iri suna ganin cewa ma ya kamata kai ta yin zunubin kawai tunda ita rahamar Allah din tana da yawa <laughs> saboda haka ya kamata zunubin ma kuma ya zanto yana bi eh, haka ɗaya daga cikin sai ce wa kassir mastata'ta min al-khataya idza kana al-qudumu ala yace yi tanadin duk tanadin da zaka yi na zunubi tunda dai wanda zaka je wajen sa yana da karamci dauki zunubin ka tafi da shi yana da karamci ka ji dan Allah kaga barna kenan eh. to kullun yayan uwa mazhabin ahlus sunna shine ke da wahalar fahimta don mai karatu a matakin fari wanda karatu bai gama masa jiki ba kuma bai bibici malamai ba ko kuma yayi karatu shi da littafi ba shi da malami ba ka san shi karatu yana da wata daraja guda ɗaya baka iya yin shi kai da littafi in ka yi shi kai da littafi za ka yi kuskure mai yawa yanzu yau idan ka kawo tafsirin ibn kasir ɗaba'a guda bakwai ka iya samun bambance bambance a cikin kowace ɗaba'a daidai da printing press inda da suka buga littafin ko a yi kuskure ko a shafe ko a kare ko a rage ko a yi digo a inda babu ɗigo ko a yi wasali a inda babu wasali wanda wannan na haifar da ma'ana ta lalace ina fata an fahimta sai ma'ana gaba ɗaya ta lalace ko ya aka samu wannan cikas to shine amfanin yin karatu a wajen malami shi ma yayi a wajen malami to kuma wannan shine abin dan ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu ne daga wajen malaika jibril wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq ruhul qudus shine malaika jibril shi ya saukar alqur'ani ga manzon Allah ko manzon Allah na gaggawar karatu na cewa bi a hankali bari sai ya kare sannan ka maimaita fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayana amma da kaje ka yi dan ka da bai ta kara ya karya ba sai ka sai tafi ka koma gida ka kulle kanka sai ka yi bincike sai ka fito ka faɗa wallahi kurakuran ka za su yi yawa sama da daidai ɗinka kuma ba za ka gane illar ba sai bayan kuskuren yayi yawa kuma ka ɗora mutane da yawa a kai to sai ka rinka jin kunyar yanzu idan na fito na ce kuskure ne za su gaba ni da mutunci bari in yi karfin hali in rike daidai ne sai shaidan ya kawata maka cewa wai idan ka faɗi kuskuren ka ka zubar da mutuncinka da ka za ta ragu kan haka sai ka tsaya yanzu ba ba addini kake karewa ba me kake karewa mutuncinka shi ko mutunci ba ka iyawa kanka gadin mutuncinka Allah ne ke tabbatar maka da mutunci ko ya rushe shi gwargwadon yadda ka bi Allah ko ka ki bin sa ina fatan kun fahimta to dan saboda haka nake jan hankalin ga dukkan wanda yake son yayi addini yaji tsoron Allah ya sanya karatu a gaba kuma karatu ba ka yin shi kai kadai dole sai da malami abinda imamu shafi yake ce akhi lan tanala ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustazin wa tulu zamani ba inda za ka sami ilimi sai da ababan nan guda shida farko ya zanto kana da zaka'i kaifin hankali in an faɗa kana iya ganewa in an maimaita ma kana iya rikewa in an dora ma abu goma zaka iya rike biyar ko shida hudu ne zaka manta sai ka je an sake tuna ma amma ya dora goma duka goman su fadi sai dai ba za ka ilimi ba ka dai yaki da jahilci amma ba dai ilimi ba dole sai mai zaka'i zaka'un sannan wa hirsun kana da kwaɗayi na neman ilimi irin kwaɗayin mai jin kishirwa a yinin da aka yi zafin rana ha kake kwaɗayin ilimi Allah Allah kake ka ji littafin da baka da shi ka ara Allah Allah kake ka ji wata fa'idar ilimi ta fito daga bakin wane ta fito daga bakin wane ka rike ta koda kana adawa da shi Allah Allah ka ji wani abu na ilimi ka rike shi wanda zai amfane ka hirs kenan zaka'un wa hirsun wajtihadun sai kokari da kwazo Allah kalla cikin 24 hours ka baiwa ilimi awa hudu ka baiwa ilimi awa uku da rabi ka baiwa ilimi awa biyar na maimaitawa muzakaran wanda ka rike kokarin sanin wanda ka yi yanzu abin da ake haddacewa kana kokarin haddacewa wanda ake fahimta kana kokarin ka fahimta ijtihadi kenan wa bulghatun dole kuma sai da guzuri dole sai da kudi a hannunka zaka yi ilimi tuman da yake cikin talauci ba zai iya yin ilimi ba dole sai ya samu wanda zai tallafa masa yin ilimi yanzu idan ka zo za ka yi tafsiri kana buƙatar mafi karanci littattafan tafsiri mafi karanci ya zanto kana da littafin tafsiri guda goma ibn jarir tabari wannan wajibi ne ibn kasir ma wajibi ne qurtubi wajibi ne tafsirul bagawi wajibi ne tafsirin qasimi wajibi ne tafsirin suwana da suwana duk wajibi ne ka samu mafi karanci guda goma wanda za ka yi nazarin su akan aya goma da zaka karantar da mutane cikin awa ɗaya kayi nazari na awa uku ko awa hudu ko sama da haka ka kai ka komo ta hanyar haka ake ilimi abinda baka gane ba ka je ka samu wani dan uwanka dalibi ka tambaye shi na karanta kaza ban fahimta ba in ma baya nan garin ka buga masa waya abu kaza na karanta a daidai wuri kaza ya daure mun kai ka taba karanta shi zai ce na taba karantawa matsala kaza ta daure mun kai zai ce a ai wani ya taba bayani akan ta a cikin littafi kaza je ka duba sai da haka ake ilimi in kana da malamin ka je wajensa in kana da sa'an ka je wajensa wani lokaci in a cikin ɗaliban ka ka san akwai makwazo ka tambaye shi wannan shine ilimi kuma da haka ake samun sa to kaga dole littafi goma din nan in zaka saya ya zaka ka saye su in za ka idan kana da sahih bukhari dole kana bukatan fathul bari kana bukatar umdatul qari kana bukatan hadith sari ko irshadus sari to kana bukatan waɗannan alal qalli fathul bari ka same shi a araha naira dubu takwas a araha naira dubu takwas ko naira dubu bakwai tafsirin kurtubi ka same su a araha naira dubu goma dubu sha biyu amdatul qari shi ma naira dubu goma ko dubu sha biyu kana san littafin majmu'ul fatawa na ibnu taymiya a ce maka naira dubu ashirin al-majmu' sharh al muhadhab na imam an-nawawi a ce maka naira dubu ashirin da biyar ko talatin at-tamhid na ibnu abdul bar duk waɗannan littafai kana da bukatar su to ya za a yi ɗalibin ilimi sai su kaga kai baka da kuɗin sayan littafin ya za a yi karatu ya samu to a irin wannan ne sai a samu masu jin tsoron Allah cikin attajirai a samu wayayyu cikin mutane masallaci kamar wannan na juma'a sai a samu sai a gina labirari a kusa da shi sai a sai littattafai masu yawa waɗanda aka san ɗaliban ilimi ni ba zan iya sayan su ba ni kadai wannan ba zan iya sayan su ni kadai ba zuwa tara su a ɗauki ma'aikaci mai kula da labirari din tun ya karfe kaza zuwa karfe kaza dalibai su zo su karatu kowa ya zo ya karanta ya tafi bar su a wajen to wannan alamar akwai ci gaba a gari kenan yin akwai wannan wannan ta sa na tuno da daya daga cikin sarakuna masu kishin addinin musulunci shine mai martaba sarkin dutse ya yi ƙoƙarin haɓaka labirari a masallacin juma'a ya sa a rubuta masa dukkan littattafai da suka dace a fannin tafsiri a fannin fikihu a fannin hadisi a fannin aqida a fannin lugha a fannin adab a fannin menene a takaice ya sai littattafai sun kusa na miliyan daya waɗanda za a tara dan almajirai su zo su karatu fi sabilillah to kaga wannan ladan da mutum zai samu ba da labararin nan kila tayi shekara 100 ana karanta littattafan sannan wanda ya karanta kuma zai je ya fa'idantar da mutane 100 ko dubu ko sama da haka ladan da mutum zai samu ba kankani bane ba to amma ba kowa Allah ke bashi basirar yayi haka ba to da haka anan gurin dan yi karatu dole ko a mataki na kungiya idan akwai wata kungiya ta addini kamar anan garin a ce kungiyar izala ta kafa wani katon laburari imam malik a samu da wani katon laburari nan indimi indimi mosque a samu katon laburari wurare haka a samu laburari wanda za a tara littattafai a kashe kamar miliyan biyu na littattafan addini ko miliyan uku to kowa zai karatu duk rigima da ake ta cikin gari abin da yasa jahilai suke sa baki ba a maganan karatu amma ya koma maganar karatu to dole jahilai za su yi shiru dan da mutum ya fara magana za a ce khalli tariqa liman yabnil manara bihi wa buruz bi bazrata haythu tarraka al-qadar da mutum ya fara magana sai a ladabtar da shi ta hanyar ilimi ta hanyar bayani sai rasa inda ya sa kan shi to amma idan wuri ba a karatu to shikenan wanda yafi kowa iya magana shine kuma me shine malami kenan ba a iya gane bambanci tsakanin malami da wanda ba malami ba saboda kowa yana surutu saboda haka yayin uwa musulmi ilimi kenan dole sai da wannan sai da bulga wasu hubatu ustazin kuma dole sai da malami malamai suka ce shi yasa annabi Musa da ya da'awar ilimi gashi annabi ne manzo ne yana cikin ulul azmi minar rusuli yana littafin at-taura gashi yana hannunsa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli amma aka tura shi je wajen annabi khadir yayi karatu tafiyar da sai da yayi tafiya mai nisa yayi guzuri ya tafi da yaro mai masa hidima ya je cikin ladabi ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida shin ka yadda in bi ka ka sanar da ni shiriya cikin abin da Allah ya sanar da kai cikin ladabi ya nemi izinin annabi Musa kan haka a annabi Khadir kan haka shi fa annabi ne to dan Allah a yanzu idan na ce ni malami ne duk garin nan ba malami na ni din da na faɗa wannan magana na yi hankali ko na yi hauka ai cikakken hauka kenan in kun gana haka sai ku sa turu ba na na zama haukaci kenan dole zan iya zama malamin ka a wata mas'ala ka zama malami na a wata mas'ala mu yi bayayya da ilimi amma ka dauka cewa kafi kowa wannan ya zama shirme kenan ko kuma jahilai sun da kace kafi kowa wannan ya duk wanda jahilai suka masa haka sun cuce shi kuma su jahilai ba su da garanti ba su lokaci shekara ɗaya ne shekara biyu sai sun kai bango su abin da suka iya su ɗauki mutum amma ba su iya jurewa su daɗe ba in sun gaji sai su saki kuma in sun tashi ba ajiyewa ba za su yi saki suke yi shine illarsu wallahi sun iya ɗaukan mutum idan kana son su kai ka inda zara matar wata take to za su kai ka a ce ai duk duniya tun ana cewa ai duk borno ai duk arewacin najeriya ai duk najeriya ai duk afirka ta yamma in kai wasa da jahili sai ce ai duk duniya ba irin ta sai ka ce a ah, ka ku haka ne fa sai ka ji kayar da duk duniya fa eh haka ne duk duniya <laughs> to ya kai kike to a lokacin ya kai ka karshe yana rike kenan kafarsa ya fara digirgire tana wasa haka to ba zai ce sauko a hankali ba kawai sakin ka zai shi yana shi wani kai kuma ka warware ka da kanka yanzu ta zama matsalarka ta ka ta kai kade kuma dama lokacin da yake faɗin hakan kai ya fito da kai a ganka shi lokacin ba wanda ya gan shi da haka da ya zare jikinsa ya sulale ya barka cikin taro kuma kai ka faɗo Allah gane da wani ya ce wanda ya rubuta wacika cewa a yi masa addu'a game da yar uwarsa da za ta auri kirista akwai kwamiti na musamman a masallaci in ya idan an tashi ya nemi barista adamu ta hanyar imam na masallaci kenan wasu suhbatu ustazin wa tulu zamani dadewa ana yi kuma shike sa shi ma a samu ilimi to kaga waɗannan ababe guda shida dole sai da su za a yi ilimi in babu su ba zai ba wannan yace ya ga wata yarinya ne yana so kuma aslan ta zo hidimar kasa ne daga wata jiha to kuma bai san yadda zai ba wace hanya ce aka tsara a addini wajen neman aure sai ka nemi garinsu sai ka je ka sami iyayenta sai ka nemi izinin su cewa ka ganta kana so a baka izini ka nemi aurenta shikenan hanya ce mai sauki ba wanda sosai mace ce jinin haila ya zo mata da rana ta tashi da azumi ya za ta yi duk wadda jinin haila ya zo mata da rana bayan ta tashi da azumi zuwan nan na jinin haila ya karya azuminta da haka za ta ci gaba da cin abinci kuma wannan rana za ta sa ta cikin ranakun da za ta rama bayan sallah muna son kai mana bayani dangane da kwakwalwa da zuciya a cikin menene ke haddan wani abu ko rashin haddan wani abu ai na faɗi wannan a tafsirin bara ina jin yanzu kana so mu yi maimai ne kai din wakili shi kaje amma kake son kuma a sake maimaita mun yi bayani akan cewa aqidar da ke cewa kwakwalwa ce ke rike abubuwa wato da yawa daga cikin malamai suna ganin aqida ce da ta saba addinin musulunci zuciya ita ce take haddace abubuwa saboda dalilai kamar haka ubangiji ta ce wal qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha yace lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatan da ba sa fahimta da su ashe fahimta tana cikin me zuciya ba cikin kwakwalwa ba sannan yace afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqinuna biha aw azanun yasma'una biha shin ba za su yi tafiya ban kasa ba dan su samu zukatan da sa hankalci abubuwa da su ashe da zukata ake hankaltar abubuwa sannan yace والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار afida. Allah ya fito da ku daga cikin cikin mahaifanku mata ba tare da kun san komai ba sai ya sanya muku ji ya sanya muku gani kuma ya sanya muku al'afida zukata dan zuciya take haddace abu kafin baki ya faɗa kafin gabbai su aikata kaga ba kwakwalwa ba kenan to waɗannan su ne dalilan da da yawa daga cikin malamai suke kafa hujja da su akan cewa ashe zuciya ita ce take hankaltar al'amurla al'amari yana hankali yana cikin zuciya har da duk tana cikin zuciya ina fata an fahimta amma ba kwakwalwa ba to wannan wani abu ne da zai sa kenan a ƙara bincike akan matsalar dan dai wannan dalilai na shari'a kan fili suke ba inda aka yi maganar kwakwalwa akan cewa ita take haddace abu babu ko cikin qur'ani ko hadisi an yi maganar zuciya a cikin qur'ani an yi maganar zuciya a cikin hadisi ina fata an fahimta to kaga wannan tunani na cewa kwakwalwa ce take rikewa tunani ne na turawa wanda ya ci karo da abin da yake abin nan wannan yake cewa muna da wani yayanmu ya dame mu wai dole sai mun fahimci fahimtarsa ta kafurtar da mutane kuma idan muna kallon tafsiri a talabijin sai ya tashi ya je ya kashe wai ba za mu kalla ba saboda malaman ɗagutu ne malam mu kanmu mu biyar ne a gidanmu uwarmu ɗaya babanmu ɗaya kuma shi ne babba mu muna biye da shi saboda haka malam mun yi shawara a tsakaninmu za mu yi masa shegen duka a kai shi asibiti wannan wannan hukunci haka shi duka dama akwai mai uba akwai mara uba a kai shi asibiti ko da zai warke sai dai bayan sallah malam ya ka gani ni abinda nake gani karku da ke shi ba daidai bane ba duka ba daidai bane ba na farko dai wanku ne yana da haƙƙi akan ku a cikin addinin musulunci ko da aqidar ku ta sha bamban aqidar shi na shi haƙƙin shi na shi babban ne za ku bashi sa sai dai kawai abin da za ku nuna masa addini fa ba ka iya tilasta mutum addini dalili kake bashi sai ya gamsu da dalili amma babu tilastawa li halika man halaka an bayyana tin wa haya man hayya an bayyana shi yasa a cikin addinin musulunci idan aka yaki waɗanda ba musulmai ba aka ci su da yaƙi ba a cewa dole sai sun karɓi musulunci in suka yadda za su rike addinin su su karewa musulmai alƙawullan su kenan sai a bar su cikin aƙidar su dalla ikira fi fid din kuma duk wanda yake da dalili a cikin addini baya fada baya tayar da hankali baya cewa zan daki wanda za a yi rigima duk wanda ka yana rigima to baya da dalili duk wanda ka yana zage zage to baya da dalili duk mai dalili baya zage zage qul illahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun mutum zai faɗi hujjojinsa ne waɗanda suke tabbatattu a ƙur'ani da hadisi bisa ga fahimtar magabata na gari amma idan ka an ce a dake shi a jefe shi a tayar da hankali ta wani al'adan kafaran dace lokacin da annabi nuhu ya ƙure mutanensa sai suka ce la lam tantahi ya nuhu la takunanna min almarjumin wallahi ko ka daina faɗa ko mu jefe ka kaga sun san ba su da hujja kenan da annabi lutu ya kai mutanensa karshe ma haka suka ce la illam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajin wallahi in baka dana abinda kake ba sai mun kore ka daga garin nan haka manzo Allah da ya kai quraishawa karshe sai suka je suna tunani ya za a yi a kashe shi a daure shi ko a kore shi daga gari ba mai cewa a je a tattauna da shi a ji dalilansa wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ko da annabi ibrahim da ya so ya nuna mutanensa wautar abin da suke na bautar gumaka ya je ya karere gumakan ya kyale guda ɗaya babban ya rataya gatari a jikinsa suka ce waye kace ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu ah, wannan babban nasu shine yafi karfin kananan da ya bubbuge su kuma su ku tambaye su mana su yi jawabi ai za su yi jawabin waye dake su <laughs> sai kowa ya kalli juna sun san cewa ai gunki baya magana sannan sai suka ce lagada alimta ma haula iyan tukun ka san fa ba sa magana sai a ko kun san ba sa magana ko kuke bata musu a fata abudun min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum ufil lakum wal lima ta'budun min dunillahi afala da sai ga kai su karshe me suka yi sai harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin kure an maka da aka kure su ba su da hujja sai suka tayar da hayaniya suka ce la tasma'u li hadha alquran walgaw fihi la'allakum taghlibun yana daga cikin mizar da awar sunna ba sa hana ka ka saurari wanda ya saba musu cewa za su yi saurare muka saurari ɗayan ka gwada ka ji amma duk dan bid'a baya son a saurari dan sunna sai dai a saurare shi shi kadai amma ahlus sunna ni yanzu ban damu ba kowa yayi ta tafsiri yayi ta faɗa ni ma in faɗi nawa illa iyaka ka ji wancan ka ji wancan sai ka auna ka gani haja ce a kasuwa kuma Allah ya baka basira da hankali ya bambanta ka da ragon gidanku dan haka kake da kafa biyu ragon yake da hudu ya baka basira ya baka tunani saboda haka dan menene zan ce da kai karka sauraruwa ne wallahi bana da aqidar karka sauraruwa ne je ka sauraruwa ne je ka saurare ni je ka saurari can kai dai kada ka je wani ya ce maka sai shi kadai zaka saurara duk sauran kafare ne shi kadai ne musulmi to idan ya haka ya gama da kai ranan da ya mutu kuma sai ka yaya ranan da babu shi kuma sai ka yaya mutum ɗaya ko biyu yanzu in ce sai ni kaɗai zan za ka saurara a duniya to ranar da babu ni kuma sai ka yaya ai wannan ba adalci bane ba adalci shine ka saurare ni ka saurari saura ka gwada abin da na faɗa da abin da sauran suka faɗa ka kalli dalilan ka kalli dalilan sauran duk wanda yake da thiqa bin nafs yake da cikakken confidence game da kansa ya yadda ya haka amma wanda baya da wannan confidence din game da kansa to tsoro yake ji a ji wani abu dan kar a kauce masa to zai ya hana kar ku saurara kar ku saurara dagutu dagutu haram haram kafirci kafirci mm, haram haram jahannama to ga ga ga mi aka yi kenan shi ne yasa na faɗa muku malamin bid'an nan na kwanaki wanda yake cewa idan ka ji dan izala na wa'azi iya gudun ka iyakacin ka dan Allah ka faɗa wa jahili haka zai tsaya a kusa ma'ana sai inda ka gana ya mutu da hankalinsa ya kamata su ce a saurare shi a saurare sauran amma ka ce kar a saurare sauran ai baka yi adalci ba da haka yayin uwa musulmi ya kamata mu zo masu tunani wannan dan uwa naku ku ja hankalinsa ku dai ku nuna masa kuna da cikakken yanci na ku yi addini a dokar Allah da dokar kasar da kuke kai kuna da cikakken dama na tunani ku ba ku matsa mishi ya bi ku ya bi ku ba haka shi ma ba zai matsa muku ba ku bi nashi ku ce masa kai kawo naka mu saurara kai ma saurara namu ka auna da hankalinka kaga wanne yafi wannan abin da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah yake nan zai zo makka sai quraisha suka tare shi a bayan gari sai suka ba shi auduga suka ce in ka shiga makka za a ga wani mutum mai sufa kaza mai sufa kaza a gindin ka'aba yana karatu in ka kalle shi yi maza ka sa auduga ka toshe kunnen ka dan mai sihiri ne ba yanda za a yi ka ji zancen sai ka bi shi yace aka ba shi auduga daga bayan gari ya samu auduga ya sa a kunnen dama da kunnen hagu haka ya mai da kansa kurma kaga an wautar da shi ya shigo ya ce da ya kalli fuskar annabi sai ya kano shine mutumin da ake masa kwatancensa ya ga sifofinsa siffar mutum mai hali na gari sai ya zargi kansa ya ce kai tufai yanzu kai ba kai ne mafi hankalin mutanen ka ba kana cikin shugaba cikin shugabannin mutanen ka kana da kaza kana da kaza yanzu har sai an ce ka toshe cire audugar ka mana ka ji abin da yake faɗa in ƙarya ne ka mayar masa da martani in gaskiya ne ka karɓa yace sai ya cire audugar ya jefar ya tsaya ya saurari manzon Allah yana karanta alqur'ani yace na kwatanta shi da dukkan wani magana ta ta mawaki da na taba sani a lokacin jahiliya ta sha bamban da maganar mawaka na kwatanta ta da duk wani maganar wani mai hazaka da wayo da dabara ta sha bamban da dabara ba wayo bane ba dabara ba yace sai na tabbatar wahayin Allah ne kawai sai dai imani da shi to kaga duk wanda ya yadda da hankalinka zai ce da kai a'a ka je ka saurari kowanne ubangiji ta'ala shirya tana hannunsa kila ni ne akan daidai kila wani ne akan kuskure in ya zanto manzan Allah da kansa aka ce ya ce da su manyan hukum minas samawati wal ard qulilla wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin suka ce wannan shine at-taslimul jadali na karshe dan manzan Allah ya san akan shari'a yake kafaran maka suna bata amma ya ce da su wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin lalle ɗaya daga cikin mu yana kan shari'a ɗaya yana kan bata mabayyani ɗaya daga cikin mu na kan shari'a ɗaya yana kan bata bayyani bai ce musu ni ne akan shari'a ko ne batattu ba ko ku ne batattu ni ne shirye ba a'a sai ya ce lalle ɗaya daga cikin mu yana kan shari'a ɗaya yana kan bata amma ku yi amfani da hankulan ku ku kalli dalilan ku kalli dalilan ku to wannan wannan dan uwa naku da haka ya kamata yi haka ya kamata ku zaunar da shi ku faɗa masa dole ne ya kyale ku kalli tafsirin malamin da kuke ganin kuna karuwa da shi shi kuma ya je saurari wanda yake ganin shi ke karuwa da shi kowane kowane tsuntsu ba sai ya kukan gidansu ba to shikenan kul kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila amma bana goyon bayan ku ce za ku yi masa duka duka ko mai uba ma na shegen duka ai ba zai ba zai kyau ba na goyon bayan haka kar ku yi haka mai hukuncin sallar kasar wajibi ne ko mustahabbi wannan matsala ce lafiya malamai suka ce shin ita alkasar rukusa ce ko azima idan an ce rukusa ce wato rahusa Allah ya bayar to kaga ko ka yi kasar ko ka yi cikakkiyar sallah a cikin halin tafiya kenan idan ka karbi rahusa haka aka fi so idan ka yi cika sallah din baka yi kasar ba kuma to baka yi laifi ba kenan in mun dauka cewa mecece. ce ruksa ce amma in mun ɗauka cewa kasru azima ce to azima kuma ko dai abin ya zama wajibi ko mustahabi to a nan waɗansu sukan tafi akan wajabci cikin malamai daga cikin dalilan da suke kafa hujja da su na wajibci suka ce manza Allah ce an farlanta sallah a lokacin da aka farlanta ta a matsayin raka'a biyu fazidat fil hadari wa ubqiyat fis safari dama can sallah raka biyu aka wajabta ta a karan fari a zaman gida sai aka ƙara ta wuce biyu a halin tafiya kuma sai aka kyale ta a bibiyunta to idan aka ce an farlanta sallah raka biyu wannan ya nuna kenan kasar wajibi ne mutum ya raka raka'a biyu da zai cika baya da sallah akwai wani malaman da suke da fahimtar in ka zo a cikin halin tafiya ka cika sallah baka da sallah sai fa in ka bi limamin gida ne to zaka cika in ka bi imami wanda yake cika sallah to zaka cika sallah wannan kuma hadisi ya nuna haka na ga mun fara gangarowa ko Allahumma amin wannan tace mijinta yana yawan cin bashi kuma baya biya ya halatta ta ɗauka a cikin kudin sa bai sani ba ta rinka biya masa bashin ya halatta kin yi haka kin taimaka masa wannan kuma yara ne yan mata sun yi karatu mahaifiyarsu ta sa su sun yi makaranta sun gama sakandare har sun yi diploma to kuma yanzu ta ce ta ba su waɗansu kwanaki ko kwana talatin ko kwana arba'in lalle su kawo miji in ba haka ba kuma kaza kaza da kaddama maganganu da suka rubuta to su kuma ba sa son su yi abin da zai bata mata rai su kuma miji din nan bai riga ya bayyana ne ba wai magana ce ta je ka kawo mutum akan titi ba kace na kawo miji wannan kuskure ne mace ba za ta iya zuwa ta je ta kawo namiji ba karfi ta zo ta ce gashi na kawo miji gida ki roƙa musu Allah ubangiji ta Allah ya ba su aure ya kuma ba su mazaje na gari shine abin da ya fi alkhairi amma kar ki ce dole anan da wata daya ko nan da kwana 40 sai sun kawo miji akwai wata takarda ta one naira daily contribution committee wato waɗansu uwa musulmi ne da suke da wani kwamiti na taimakon naira ɗai-ɗai a kullum anan cikin garin maiduguri to suka rubuto cikin harshen larabci tambayoyin da suka yi galibi na faɗi su cikin karatu waɗansu ma a yau na yi su waɗansu kuma a waɗansu karatuttuka na baya Ƙila in akwai abin da zai buƙaci ƙarin bayani abu ɗaya ne shine suna maganar halaccin karanta waɗansu fannoni na addini kamar usudul fikihi da nahau da sarku da balaga dan akwai waɗanda suke ganin haramun ne a karanta wannan sai dai a takaita akan tafsiri da sira da tauhidi kadai da sunan cewa wannan ita ce za ta tabbatar da tarbiyya wannan kuskure ne ko shakka babu ilimin tafsiri da ilimin tauhidi da sira suna daga cikin ilmomin da suke taimakawa wajen gyara mutane amma ba ka iya fahimtar tafsiri kuma sai da sauran waɗancan ilmomin da aka yi bayani kuma yanzu idan ka ɗauki sira wanda imam ahmad ke cewa a cikin sira akwai abubuwa da dama waɗanda suke hadisai ne da'ifai ko mawdu'ai kamar yadda a babin tafsiri ake da isra'iliyat masu yawan gaske kamar yadda a malahim labarin yaƙe yaƙe ake da ƙarerai masu yawan gaske to in baka da ilimin tacewa a cikin ilimin hadisi ya zaka ka tace sai ka bada gurɓataccen tafsiri gurɓataccen sirar annabi ba tatacciyar sirar annabi ba to kaga shi yasa dole sai ka hada sauran kenan da haka karatu ana yin sa ne gaba ɗaya ba wani bangare ban da wani bangare ba duk da cewa wani sashin yakan tsara wani sashin ta ɓangaren wato ainihin muhimmanci abin da rage shine abu biyu abu na farko magana a kan littafin da su mala ahmad abdulkadir suka wallafa cikin harshen turanci din wanda na yi bayaninsa satin da ya wuce wanda kuma wani bawan allah ya ɗauki nauyin sayan kwafi dubu ɗaya akan kuɗi naira ɗari biyu biyu kuma ya bani kuɗin na danka musu tuni to kofis ɗin littafin kuma ana shawarar raba shi ta hanyar ta dace wanda suka zanto sun samu kaso mai farko su ne ɗalibai na jami'ar maiduguri wanda suke zuwa nan tafsiri kullum an ba su adadin da zai gamshi motar su har ma sa iya guzuli da shi to kuma sauran ana tunanin raba su ta hanyar manyan makarantu da ake da su a nan cikin maiduguri kamar ramat polytechnic bakolis da sauransu da haka kungiyoyin ɗalibai na waɗannan makarantu kungiyoyin ɗalibai musulmi na waɗannan makarantu da ma waɗanda ban ambata ba za su iya zuwa nan masallacin daga gobe ko jibi don karɓar nasu kwafi ɗin kungiyoyin ɗalibai na manyan makarantu da ake da su a nan gudun tuni waɗansu sun yi taimakon waya daga bauchi daga wurare cewa suna son a ba su kwafi komin kaɗan ɗinsa to za mu aika musu ma'ana tunda suna jin tafsiri din nan dan haka za a aika musu shi kuma wannan bawan Allah dan Allah mu cikin addu'a Allah saka masa alkhairi yayin uwa musulmi ba niyya ta bane ba a ce na rufe karatu a yau da can yadda tsarin yake ajiye zan rufe karatu to wakilai suka nuna bukata na cewa lalle lalle alal a kai daga nan zuwa ranar laraba ko alhamis kuma na yadda akan hakan amma daga jiya da daddare zuwa yau da safe waɗansu abubuwa da suka kullo kai na larurar tafiya wanda babu yadda zan yi sai na yi ta ba zaɓi na bane ba har ya zuwa ƙarfe ɗaya na rana na yau ne sannan na san cewa eh lalle yau ne zan rufe tafsiri da haka ba zaɓi na bane ba na san ba za ku ji daɗi ba ni na fi ku rashin jin daɗin malam sa'idu ya fi ku rashin jin daɗi a madadinku mai girma dukti gwamna ya fi ku nuna rashin jin daɗi a madadinku tsakani da Allah shi yasa kowa ga dan mun shigo yau kowa jikinsa ya yi la'asar amma larura ce ta tafiya ta same ni wadda babu yadda zan yi kun san cewa tun daga lokacin da muka fara tafsirin nan a shekarar 1994 yau muna 2006 shekara nawa kenan shekara goma sha biyu kenan duk tafiya da take taso min cikin azumi nakan yi iyakacin kokari na in kauce mata kar in yi ta so ɗaya na tafiya cikin azumi a shekarar 1996 muka yi rabin tafsiri na tafi taro da aka gaice na kasar saudiya malam madu mustapha ya ci gaba ya ƙarasa rabin tafsiri amma tun daga nan duk wata gayyata da za a gayyace ni ko cikin gida ko waje ko wani conference ko wani abu nukan yi kokari in sa banda ramadana a cikinsa yanzu ko da a cikin wannan ramadana din supervisor dina ya in san samu ne a ce ina tare da shi a jami'ar usman dan fodiyo ta sokoto tun na koma zan ci gaba da karatu to amma kuma ba yadda na iya na nemi alfarmar cewa a daga mun sai bayan azumi ba don ko ba sai dan saboda kullun na zo nan gurin da azumi nukan ji daɗin kasancewa ta tare da ku waɗannan fuskoki masu albarka don haka dai muna godiya ga ubangiji subhanahu ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na 24 ga watan ramadan a wannan shekara ta 2000 a ta 1427 shida ga watan goma shekara ta 2006 domin in yi sallama da ku a wannan tafsiri na wannan shekara sai kuma in na sake dawowa duguri a wani lokaci na kusa ko da bayan sallah ne in zan zo kuma za a sanar da ku kamar yadda aka saba sai kuma in Allah ya kai mu lokaci ba zan bar nan gurin ba har sai ne mu yi godiya ga Allah da ya ba mu ikon wannan yau zan yi sallar dare da ku ita ma a matsayin zan yi sallama da ku kenan insha Allah ta'ala mu yi godiya ga Allah dan ni'imarsa ce da bai wasa ba iko mu bane ba iyawar mu bace ba duk abin da na faɗa na daidai a cikin wannan tafsiri tun daga ranar farko har zuwa yau ina fatan ni da ku Allah sa mu yi tarayya cikin lada duk abin da na faɗa na kuskure ina fatan ubangiji ta Allah ya yafe min kuskure na kuma Allah ya gana da ni kuskure na domin in gyara kuma dukkan wanda na yi wa ba daidai ba ko a nan Maiduguri ko a Kano ko a Sokoto ko a Bauchi ko a dukkan garurukan da ake sa tafsirin nan wanda wani zai ji wata magana ya ji cewa ba daidai ne masa ba to ina fatan Allah ba shi hakuri duk wanda na wa wani laifi ko na yi masa ba daidai ba ina fatan shi ya fi mu ni duk wanda yake rike a cikin zuciya yake rike da ni a cikin zuciyarsa sana ba na yi masa ba daidai ba ina fatan ni kuma shi din ya yafe mu kuma ni din ban rike shi da shi a cikin zuciya ba dangane da abin da yake rike da ni shi a cikin zuciyarsa ni abin da na yi imani da shi shine ilimi na addinin musulunci ko gini ni dinnan ɗaya ne daga cikin ɗalibai ɗaruruwa ko ma dubbai bai kai matsayin malami ba ɗalibi ne da haka ne har yanzu na sake komawa karatu university nike da malami da zai mun supervisor akan abin da zan yi rubutu a akai ya ci gyara na kuma har yanzu nake kara karatu a wajen yan uwana ɗalibai sannan kuma muna addu'a ta fatan alkhairi ga dukkan wanda ya taimaka wajen cin nasarar wannan tafsiri ta kowace irin hanya akwai alhaji muhammad indimi wanda a masallacinsa ake wannan tafsiri kuma yana iyakacin nashi kokari wajen ya ga tafsirin ya ci nasara ta hanyoyi daban-daban muna fatan ubangiji ta ala saka masa alkhairi ya albarkaci dukiyarsa akwai dattijan masallaci da muke da su a nan gurin da kwamiti na kula da tafsiri wanda suka kafu musamman a bana karkashin jagorancin ɗaya daga cikin iyayenmu dattijan wannan masallaci alhaji sanda ah, kyari sandabe kyari sandabe da retired aig alhaji shatima da dai sauran yan uwa su alhaji bukar adamu su alhaji abba yusuf su malam ahmad kwamanda na mobile police da dai sauran yan uwa wanda ba zan iya tuno sunayensu ba da su barista adamu da dukkan sauran yan uwa da suka taimaka ta kowace hanya allah saka masa alkhairi haka kungiyar ɗalibai haka kungiyar yan agaji na dukkan kungiyoyin addinin musulunci da muke da su a nan borno da dukkan taimakon da suka bayar haka maza mata kowa da irin gudunmawarsa wanda na ambaci sunansu bayan nuna su kenan ko waɗansu daban waɗanda ba sai na ambaci sunansu ba tun da lokacin kulalle ne sannan ubangiji ta ala sanya wannan abu albarka tafsirin nan alal akalli a yadda aka yi shi a bana din nan ana sa shi a Kano a kafofin watsa labarai guda shida Radio Freedom NTA CTV AIT Ray Power da Pyramid Radio Station a Kano kenan a katsina ana sa shi a kafofin watsa labarai guda uku kaga tara kenan a kaduna ana sawa a guda biyu ditv da radio nagarta kaga goma sha ɗaya kenan a bauchi akwai a nta da kuma brc bauchi radio corporation kaga goma sha uku kenan sannan kuma nta jigawa da kuma gidan rediyon jihar jigawa da ana sawa kaga sha biyar kenan sannan ana sawa a adamawa radio da talabijin gaba daya sannan ana sa a waɗansu tashashen rediyo na jamhuriyar Nijar da Togo da kuma wato Ghana da kuma jamhuriyar Benin waɗannan iyakacin iyakacin wanda labari ya zo min akwai yan uwa da suka ɗauki alkawalin duk ranar da aka yi karatun nan bidiyo kasar sai sun yi guda goma audio sai sun yi guda goma ko sha wanda duk za a aika da su ta hanyar direbobi a tashar Kano yan uwa direbobi da suke zirga-zirga tsakanin nan zuwa Kano nan zuwa Kaduna nan zuwa ina ne sukan taimaka don su suke da kwankasa din nan Allah saka masu alkhairi kuma mutanen da suka rika daukar nauyin karatun waɗansu ma ban san su ba waɗansu sai sun yi daga gidan rediyon za a buga mu waya wanda kawai zan iya tunawa akwai Alhaji Muhammad Abubakar Rimi tsohon gwamnan jihar Kano tsohon minista shi yake ɗauka a Jigawa State gidan talabijin sakataren gwamnatin jihar Jigawa kuma a gidan rediyo a Zaitun Islamic Foundation kuma a jihar Bauchi a katsina a kaduna akwai su dattijo daga cikin dattijanmu group captain usman jibrin mai ritaya shi ya tsaya tsayin daka ya ga cewa waɗannan karatuttuka irin su yariman zazzau alhaji munir jafaru da sauransu dukkan waɗannan gaskiya ba zan iya haddace su gaba ɗaya dan waɗansu sai bayan sun yi inji labari waɗansu ma ban san su ba har yanzu kamar waɗanda suke ɗaukar nauyi a sokoto har yanzu ban ma san mutumin ba sanin shi da ido ba haka muna da fatan ubangiji ta'ala ya biya musu ya yi musu sakayya da gidan aljanna ya biya musu bukatunsu na alheri kuma mu da su ɗan Allah ya ci gaba da ɗora mu akan daidai duk abin da muka sani na daidai ya ubangiji ka ba mu ikon faɗarsa da aiki da shi duk abin da muke kai na kuskure ya ubangiji ka faɗakar da mu shi kar ka bari mu mutu a kansa ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata kuma muna godiya ga mai girma mataimakin gwamnan jihar borno alhaji adamu shatima dibal bisa ga kokarin da yake yi wajen cin nasarar wannan tafsiri tare da shi muka kai ziyara yau gidajen prison a madadin ku kuma mun ganewa idan mu ababe da dama mun samu shawarwari da dama duk wanda Allah ya sa ya je na tabbatar ya fito cikin tausayi da alhinin abubuwan da ya gani a waɗannan wurare kuma zai ga cewa taimakon da mutane suka bayar gaskiya ya an bayar da shi akan mahallinsa da haka muna fatan yan uwa za su ci gaba da taimakawa tunda yanzu a wannan masallaci an kai kayan abinci da kayan sawa alal sabulun wanki sabulun wanka omo magi tufafi set daya da kowane dan kurkuku ya samu wannan kowane dan kurkuku sannan daga yau za a ci gaba da dafa abincin buɗe baki har karshen azumi ana kai musu sannan da sallah kuma a yi musu abincin sallah mai nagarta mai inganci wanda za a kai musu duk wannan wakilcin kuɗi yan uwa da suke tare cikin masallacin nan malam abuya a matsayinsa na chief imam da shi da sauran yan uwa za su tsaya tsayin daka su ga waɗannan ayyuka sun ci nasara da izinin ubangiji da haka muna fatan duk wanda suke taimaka za su ci gaba da kawo taimako kasancewar bana nan ba shi ke nuna taimako ya tsaya ba ko waɗannan ayyuka sun tsaya ba za a ci gaba da yin su da izinin ubangiji ta'ala Allah ta kawo kowa da alkhairi sannan kuma a yau mun samu sako daga gwamnatin jihar Borno an kawo abincin buɗe baki dama sun fito da tsari na abincin buɗe baki da ake rabawa a unguwanni musamman na marasa karfi a nan masallacin ma an kawo zai kai na mutum 400 da wani abu muna fatan ubangiji ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya dawo da su akan irin wannan ayyukan alkhairi kuma Allah ya fada da su da fahimtar su kan ayyuka waɗanda suke masu mahimmanci al'ummar musulmi za su ci more su rabbana hablana min ladunka rahma wa hayyi ilana min min amrina rashida rabbana min ladunka rahma wa hayyi ilana min amrina rashida rabbana dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين